هذا بصائر للناس وهدى ورحمه لقوم يوقنون wannan alkur'anin da aka saukar ga manzonmu haske ne da mutane suke ganin gaskiya daga bata da shi kuma shirya ne zuwa ga gaskiya kuma rahama ne ga mutanen da suke sakankancewa domin su ne masu shiryuwa da shi zuwa ga tafarki madaidaici don ubangijinsu ya yarda da su sai ya shigar da su aljanna ya nisantar da su daga